بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحل الأقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يا فلو يبروغن بيكراتي من لتافي تقديس الأولياء يا قدام igadiyar tuwanicin gbọ́n littafi wani dazin etiyan gani bai yi je etiyan akida na zanduci jeje da shaniyar zagurujon manyan gigan ga fahal lil auliyahi kudratun ala jalbin risk au man'ai ba wale shi dai iko na lazashi yadda cina ko a lazashi yadin cina goga mitoli ka zan gaji yadda ci oga liuba oga shi yadin ci wasu ifo su maji fewu mamuci kundoci in fi ga da waya ma ya tu masalaci ya ma kacin arziki ya da zai zai giwa liji ta kone ya tu matsalaci ya ma ya tu makanta ji ya ma ka ce ga kan zai kiyan arziki ya ce nole ma ya da suna ga ce le ga tunna wa ga da basun na wani daga ba za zuke ga Allah ce ga dai ma zuki na jaya li da alamar mucin nola sa sha har bai ne su da ba usun suna go le ga daga mitu paye a ga ga ya zuke yi o ga ce kwa liji le ba masiba dai dole fahimta bodi ma na fi kokolowa zan da ci jawar bai ne a foto ya wali labakata abba moto wale gan wala gude na sarai zele ga mana yau kawo ga to foto na laje laya ni adda ya nula da yawana sai na su kaya wani inda ci abba ya gba ele gan ala alkhairin da ci yawon to mun yaje yi daga tsoci ga Allahu ta'ala huwa razzaku zul quwwatil matin ngole aya wala ga gongo so ci ugai to azike ugai to kago wala razika ghaira idan da jazike azike ya zawo zuma to ci ba kai man ci wai biloniya su kuma kaga wa fi da ci ga mana agu kuyo ya jima bashani zuma wanda gina shi gigun yau tutu na lokaci fiye aji adinci su kufa bai arziki diya ga wula ba ku ya tuna wani ji mallaka ya a tsoje inda cewa a dai gigun amma ya fufi a yajin tosai ya biyadi kaza inu samawati wal ard e gwato ci gabo e zuba ya arziki ya sama gutuwa ba gan bekin gutuwa bai don yanzu kuma ya sha bima ya sha mata ya sha kaifa ya sha ga tsoci ga jaziki ya zaɓa wuna inji zai ba wa rude na bi ma ya sha ube na ɓau da ya nuga bau wayo ne gurguru na waka yi na gawa biyu mata ya sha na ake bauda wani ga lokaci na da muhimmanci wa dewa muji baniya bugo ya jide rayuwa ga lebe to gwakwa zai jide yi na shi rayuwa jide ya ji ba na fiye da cewa luwabashin abu sai lokaci na matsoci na sai wato wade ne buga yi tsa lokaci mata ya sha lokaci na abba gawa ya wani inji lokaci na wai ga wade na kai fama ya sha bi kendo na abba ne inji kendo na wai waga wade na bi kpanin waga kaya waga wade ne man ce ya gan kago ga ya ayyuhan nasu zkuru ni'matallahi alaikum hal min khaliqin ghayrullah yarzuqukum min as-sama'i wal ard ya za wangije e pani majin tsoci na tace bana ba ade za dabo ta chali ta jo na ji arziki ya za wasu matsoci na sama da kinina adiya adiya wala ba waji di matu yayin da cin do cin wala wadin ya wagwa ti wari da ka tawai zadin ja febi aje inde ci wani ba shi shin bona da ya jibo wagu ya gi wa da na be bagwe wala wadewa e wani aka ya wagwa ti wa kwa kaya waya so da maji alamar arziki iga de aqida ga zagurun do ci lawaji inde ciwo ma ko lawaji adin ciwo ma suna kidan na fi bai jahili ji salawai sai le gan ga gan bai man ne arzikin wani ya guro biya da wani sababi gala mu da yankun ga ba duwa mu ci da ina e kawa ku ni to mu so mun yayi baba na jifu mu yadda yawa wa yadda yi ngo le gan wa kaga wala biya yawa ma kundu na da cige furugo ga ji ci. to ne je gwawo gigan ajin ajewa ya ne le pata mai damfara ji gano tun gobe jahili ji gama ce waya hashe lagos ya ginu peci ya daji mambo fikin ya ko ya gyawo ji ci gama na ji talauci gala ilo ba musu ja ya yi lawaji ya tita cin ya shikin nufi obezawa idan sun da soci ya gajin ya gburin أو ليس للأولياء طاقة في إنزال الغيث أو منعه ما وليجي دكابو na aduliya aluma jina ko kalena ga wali ka za ga ili ga duma wa da ko ili lu du ga du alamar mu ci da gwaza guru jo man ga zalika mimma tasalla bihi nafsa nadami ne ya tuna su kwata tuna fala ahada ghaira izadda bu zumatocho alamu bi makani wa zamani wa miqdari nuzul ghaif qabla nuzuli gan wude tike ne bayeli aduna ko lokaci ne ile aduna ko gurgudu ya ile na aduna ya waniyo awa guba izadda bu ganwa tun wula adwa N'o nole sama da shi kan doci ma da kiya kuya lori sokoto ga fiye ogun ayọ́ fún sama gbogbo bugu wala ahada wà láàáyì ta'ala yadiru an na aw yamna'uhu aw yubariqa rẹ̀ aw yamhaqa haka barakatahu ga zada wasu matsoci na lalabe wana ko kalewana ko la albarka da lewana ko wa albarka daga yi lewana wala ahada ghayra Allah yastatihu inzal al ghayth aw man'ihi bogo gala pankroto ya mandochi no wa ga ili dugani ga adu wa ruga duma izadabwa etun sochiwo kila kabo ya ga mucho sochi ga yi qur'ano ga wa huwa alladhi yunazzilu al-ghaytha min ba'di ma qanatu wa yanshu rahmata wa huwa al-waliyyu al-hamid sochi ngai zai bebele na zumana za wangi ga kauna ba eti ubona latsa be tsuda wa belele dana waye gunga mi ba ngai alwaliyo nga mai alhamido ega nye gobe ni ci فهل الأولياء يستطيعون أن يهبوا للناس أولادا وذرية ولي يا زوانجي ليو يا زوانجي egiwo zan bai ya shi goga ya ba walika zai gina wai wazana wadi etun shi wuyo kashe etun tsoci ibuna ya zai fibo atsu fi gwaman da cijin bai aƙide gan egiya da ya ugo sababi kula da man ga la yaqdiru ala zalika illallah zan do iko ce al'amarin na ba sai toci e ga toci na wani lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukranan wa inathan wa yaj'alu man yasha'u aqima inna Allah alimun qadir so ce na yi ƙur'ano ga mulki sama gutuwa ba zan da kin gutuwa bai egon su ko buda ya khluqu ma ya sha'a mu ga jujin alita na ga bugan wajina ya habu liman ya sha'u inasan zaban mutacin alita mu jawana mutu da begin zagiji bai ne kin da nutuwa annabi lutura din begin zagiji bai ne wa ya habu liman ya sha'u zukur zai ma ba wani mutura gan bai giba gishi bai ne kin da nutuwa annabi ya kubura bai giba gishi bai ne wani au yi zawiji hun na wa san za ba wani boke bayu mutura bai ba gishi mutura bai za gishi kin da nubu ke baya annabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam zagi guni ba giguta wee ji alụman yashahu aqima za bauna lugatatiyan ramabo innahu alimun qadir soci da ya kindo na lamar waju daza gada la tubolo ba alita jina qadir mu wude iko doro na mula gawa ba gituna sai na kaya wala kawo gada labarin ganzagi kaza magi bagi emi ba o ci go gupa ya waye wallahi tallahi billahi illazi ka kaba daga ba mun zagi gawa ke yi maya mai wugwa gan etunyoyin toci etunyoyin toci mun zagi mami kabawa kabawa bogo zando ko sai ya bi wuce rayuwa bagi wani ije gwalu babu zuriya za guru sokomu wa dai ma zaki ga wakpata dakin nasara babu wuce bai ji ci da ba a ba zuriya sai yau talakan da ci wufe ya mi labari wuwa ga miliyon ga fayan talaka wa jiya wani hajifu barufu amma ina na dai wugwa ga ya nan ya tun sokowa wadanda kundorowa dan zandorowa so bana wallahi tallahi billahi illazi adenu la yawai jonare ifi la to soku ya soku zai loba kutiba na kaya kutiba wula ya degiwa wula ya degiwa sai ya kasa ku gaku kan doci ma da ya kaya za mai kaju wajucin lokaci wa di mai adi a mai kalakwa bugu iki de hakuri ibn hakuri na ja gbayi ga malato shi yi misali a nabi zakariya dole wa kuku galu eh wa kuku cidegi nabi ibrahim wa kuku cidegi dole a kaya ma sai lokaci na su ko kaba ga adena lala nabi ibrahim ga alhamdulillah, alladhi wahaba li ala alqibari isma'ila wa ishaq inna rabbi lasami'u du'a ibu pato lufi a tsoci na tuwan rabe isma'il gan bai sa lokacin ya da kukuyi gbogbo wade ho a mawuji gbaniya wade wàdé bá àmójú lókàcí wade ba wọnà sí lokaci na ba sai lokaci na miso ko kaya wana wani rayuwar zawangi ukani ya kaza ga ade kaza ya kaza kaza ade wai ya yi hakuri e gbọ́ọ̀bẹ̀ gobe وهل للأولياء قدرة في تقديم الآجال أو تأخيرها ما وجيقولوا سوكوجي أدي إيكو نفواجه لذا لا توان ولا بين تقديم الآجال أغي أنا وديكي جونا يا قدسو أغا لوان لاجي صاني لوان لا يابا كوكا يعني وديكي نيي صاني a galan walaje eh, a yanni a yawai dole ga da ta na wugwa anyị ga mana ga mala'ika rayu zan da ci goko wuce gurin da ci maga larayi wuce doya lokaci ga da ta yi wuce fi boko na je la falla ya e wugwa kara wali da ci na ko a rayu go ga wasu lashe ban kuma rayin wuce gu da na kan kwace wuce gurin wuce ji dole na nan annabawa su ko jiga ta inda mini hususi ya bu ajawa kiyan izinya wa sajani kace wala saja da mini na ta annabawa su ko galana na aisha ga lokacin na na nabi sallallahu alaihi wasallam ta kuma dara ajali wuce ga fi rafiq al'ala wati wo ga tsane la ya nabawa shi na alayu kuma ya kusa ta tiya ijele da ne ususiya ko man na kalita fe tiya ususiya wa shi mini wo goji kana yi na kan kwachaja ususiya yo a caga ba a gatsu shi na bai isa egwa egawa nanu ma'ashir al'ambiya la nura ma tarakna sadaka da mini na tsani in doro igalu ya ziki na sadaka ya lumar musulmi jo egigun annabawa su kuja a ce ga mai na wani bi birayi fi kabar ajiyar hayatun barzahiyya gane gala na bigajen salatu ya ne wa bai tsumi ban doro ya gane da mini sosai siya can su ku biya min ci biya manga fama lahu ya mutu na laukanu ya diru na kibe biya waliji wato caja to da aga da iko na ga efo za pata ko a adinila efo adiri zabe na kibe biya nole zai je kagwa al'amarin na na tutu su ya biya galau kana zalika lahun la ulmaut maut an anfusihim aw akharuhu amma yuhibbun da wuce gursu ku jaga da iko etiya Allah da wajala ya fata ke lokaci na kaya na luba da a kan wata tuya tita canji zai ji mai debo ya mini ya iyali ya ji zaton ba ji wani da ga ya fi wajala ya ji fata amma wale gi wali ya tu ime wali ya tu zabo ya ce wali ya tu bugo ke ga zan do de iko ala fa je liza pata ko jinye lugu be yawa ke ugwa ga nwụcha so na datu ne ga ole wali kulli ummatin ajal aluman do lokaci na kayuna فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ngabe ke fo ajali zawangi gada bena nya aluma gada bena la yastakhiruna sa'atan alawa pata sakonni mintini awani fweni tsani yani unda ba wala yastaqdimun adiya alawa betwe kala kwa jama'i musulmi shi ko zai zabe akidan ne wa gafu wa latin soci a yanzan dora e gabiyan gobe ya ce fahalil waliyu ya nubu anillahi fi tasrif alkawun in ba ne gikin giba ya soco e baya gbajiyan al'amari jo ga wagwajiya ni kin da tishi kin kama da ba wai dai na ibi na ko a ga vice president ga gwatun da babu wajen acting president shin etsa olin su kuji betun ne su kwetsa alhaji acting ta cikin bu Manga kaburat kalimatan kaburat kalimatun famaza bakiya lillah ta'ala fi kauni laukanu kazalik ga ya gami na ya gami wani gona ga ki abe beki a soko abe beki ga zan da ci lana ibina na zan da ci tsa ga ofe na kin kaze oli kaza kin kaza da gowu ina ba wani waje kici ki a soko be wole ya tu soko a zo da da tsoce ga yi kur'anu ga ala lahul khalq wal am ali ta kwata alamari kwata wewo wula ya zanduwa inda ba Ta ba tabarakallahu rabul alami ma da lagan da tsoci ito e alita jibata bugo mai musulmi shi. e tun so ko da ba ku tubu ji ba da ba ga su ji ba ina da akida wangi wani akida na fiye zando ci yere wallahi tallahi billahi illazi zando ce le ga alkhairi je tuye ku dagwawa ne wallahi da guba nga mala muso ibe paji nga mala muso je adu nga bukata e paji ga la muso isoku la jelozo jikan za yami jikan za yami za guru shi me tutu be bukata shi, be gure shi? za ndoro ga tsumbu ga sunda sokotu na ade e na je paunare na wa tutu kiwulu gwana sai da kiyama da jayu bugu ide akiri loba manji man kirkizi eti waliji kwata mai zijo ba wasu koji a jiga da martaba ya farko bayan walibo uwa ga gaga waliji tunani wa farko mun loba yin zijo ba wasu koji uwa ga da lagwa sunna sunna nabi su kono ji feyi don ga kan gwa masiba ya wayo ko ga lawaje ne da ciwo ko la alkhairin da ciwo yau atunna na laya su kan gawa zabi akida wangi na nabi muhammad wuna sallallahu alaihi wasallam ga lugu akida ja a ke kubere ma la da ya zando ce na kan bashari waya tiwa mudin alkhairi bai ya ci cin wani su ya yaki da wangi ma hukuma ta kada zale ki hukuncin zai gabe zaki bai kwankurotan ne na ele ga ya zaji fibo na je gutun su kolo na su kwatun dango etiyan yadda alamar iza wani gijin waye ba mai yawa ciwo kwata mai ina e wai bi ciwo na mai gaji na wula kai zaga tula ga wani ji cibe e sabu wato iza yi fibo ya e dabo ya e jinjin rai kashe wulawa ya jinjin india london ba gan dr muchikwa ji fi pata na iza idaba ejiji be bata jire na ewugwa gan ala ala khalku wal amu mude ga onwachi onwachi aga wa da bu ndi aduwa mi bu ku de chibi na ga yo ga ji padi mu ci chi wona ulaya wona ta chan li ta jona amma pamba be chi wona to so ga gba kun tin ran do chi yore ga gamu na to shafa a kiyama kiman jiru cin wayo wa be so kwe fabe wani nga fa wa mo chon ngala lahi kullillahi shafa'atu jami'a tatan wiyo zai da ba wani ga tan mo wancan da tan gwawa ne mun canza guruji tsa amma ci fo ma daga ti annabawa jin salihu na jishawa da wajen siddiqu na jigada tabo wage zabe bankrotan ne wafu wafu manga itikadu zalik ki hukunci zai ga zabe bankrotan ne na ga itikadu zalika fi shirkun billahi ta'ala fi le ga wuji guru sokoji da e wannan na ga mi shanje jibe annabi Musa annabi Isa yore yahudu je soji be zinya bi annabi Musa mi shanje jibe annabi Isa annabawa su kunna jilla la'uzairu ja ta ga ala nabi eh, a to yahudu ja ne ala uzairu a tun su kula ya uzairu wakalatul yahudu uzairu bunullah wakalatul nasara dole sun Gaji da shani waliyin su kunna ko? gama la'abbe ga gaji ga nabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam sai teku tun na ni ko cewa juya ga wuce gaibu na nabi na ke na ji suna mu fete ko bogo ngama mando cewa za a zama hakiya nan da caji fe lagwafa tun a da a wa balama da wuce ci a tun soko ya soko galugo kundo je ma da wa san ya da dini o ko lamini o da ta do ko falsana o bai wa da ida so ko tuna a wuza wangi ga so ko tsafo ne wannan bunu damini ne la zanga ci zuga da dini o ka ijaba a mu ga di wani lega do shi muta cikin boga gana bauna da dini jina bauna da dini fatan na ji sai faza guruja yadda su kuwa nabi muhammadu gani zandoro sallallahu alaihi wasallam a mai cin lilo ba rayu da mushin ezu zabe kwankuro ta irin ne gan alamari je dagwa mando ci jo man gan ya lafa toci ba ciwo ebbo na waza na ji laje su da ya toci ƙur'an magan amman khalaqa samawati wal ard وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرا أإله مع الله هذا فانباغن بتوشي إباتنا جيلو بدانا بل هم قوم يعدلون zai je zabe akidan ne na yi zajayo na kwanakwana a takwa goruba أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسيا وجعل بين البحرين عاجزا عإلاء مع الله بل أكثرهم لا يعلمون قولي إتون نجيك باتا سوكوغ إتون يو إتون يو وما قزان بشي لا فما بتوشي قد يقعد تون نجيك قولي إتون o waya su ko da mu alkhairi je pata ya wasu ko buda su ko gajin halitta je alamara je igbaji alamara je ta ya guga buda zando pamba biyu ya da sha ne halittu na jibo ngalam ga inna ma amruhu idza arada shay'an an yakula lahu kun fayakun alamari to ci bayanin riga kpaga wujin afe gawa jugabe wuce kun afe faye kun ya eh, wuce ma da afe da izini bugu jama'in musulmi ji musamman yan eh, mai zahiri da sarawi da liman da ce man ya tuso kwakwata ya je da eh, jikatu owo ga sokonu ga ya tiye matsayi za wangewa hmm, jikatu wallahi tallahi billahi lazi sai da ke ga tsukun a fai na man ce gani ina wujana da wani man de ga gani wuli yin sokota ga gabogo Ba zan da caji uji sun ga ga man doci a annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wani ku de zu ganyen man doci ganyen annabi muhammadu wani ku de zu ga man doci ganyen tsoci wa zuwa ga tsoci ga wa shi tukwa annabi ga wa shi tukwa amma man ka zaga wali ka zaga ganna wani daga mu ta fa ba mu ba wa yan wuya ni da wani un lo un lo wa daga wali tsobe tsociya wa daga wali tsobe annabi muhammadu ya sallallahu alaihi wasallam no ce ga pankrotan ne za pankrotan ne za bugo mai musulmi ji idi saitu isintu sarawi ibuna wacin rayuwa na musulmi je jina ne wa kewa ga iza yi shi bai la kagwa ya gazi yau e ga yi manji tatiya e ga toce wajen ga an ni soko ga an ne anabi ga na kanwai masasa kankici na kanwai masasa lokaci na wagan an ni shehu ga wani wale ya wale ya zula ciwo ya bin iza na jiwo wali ga wali ya lamu da alkhairi ko aka washe wallahi ga mana yau kin da wai da na sha ga wali ya wani mu ya wali ya bu da su sako ne da su soko na ma wani laude mulkin da ci da sha ne ya toci wa ne ba wasu da soko tuna ga wade tasirin da ci da sha ne toci ga mana yau mu ya jin ya dabe wani oga ba wago gamala bai su kwatsa hoto na ji kokari hoto waya kawai titacin bai galibar zawon ji zuga da sha ne wa goma ya guna kabo wa da zai yaji zuga da shani ne wa musamman jahili na ji fiya dini ya su ko ya yi fahimta wangi bayani bai alaka tun gikini ba kowane wani ya gabiyan gwai gicin غاي فما الحكم إذا في من اعتقد أن أحدا غير الله أن أحدا غير الله يمنع عذاب القبر ويكفر السيئات ويخرج من النار ويدخل الجنة gaki hukuncho ya zaga bai biya da ga ya zada ba su matsocho na wagajin ya dabi wani cha mai tu wakan wa zaba kabari yau ya tunle fi oji ngufin ya kawo ga lonin gowa zo kuma ga wula da aljanna kiwa ga yi e ti zai gabe di kwankurutar na lo ba zan doci zuma tsoce wani wanda ci na ji tsoce na wai biya ki da ne ga wadda ga yi daji bin yawa ga lo aljanna wallawa lo aljanna wa wa wannan wannan munan gole fahimta wadda na je zako wadda ya takpawa ne wa lona je na ba wani wadda tarikawa ne wa lona hmm, na ila illallah ɗaga gina na shi ya koye kadarin ta ta akidi wa fi bai zanda shi ta ci musulmi jaure galaman ji koya kawa ake za wangi ji ti bai kiyo bai aya kur'anu ji ibu na zai ji dawa akida na shi kwata iza ji ma lapan kuro tanna da sha ni ya zagurun ci jau iza ji bai ji na jaki da na ga za da ilo ba za guru da cije wani amma dai zai je so mini za guru wu ko mini ya zai je jidawa dai na ibana zan roce so ko yana jidawa irin na man dai ne sun da so ko ne amma dai na jidawa na jiji zunga na fa o ga gba littafi jama'a wuce ji wale dawa na ji shi littafi ya zo man gato la shaka na mani taƙada anna ahadan ghairun lahi ta'ala يمنع من عذاب القبر أو النار يوم القيامة أو يدخل الجنة أو يكفر السيئات فقد وقع في الشرك زاندورو هذه أكيد أننا نيزا دبوا كنغو كبر يا ومجتوشا أغمو بيني فكيامي الله وعلى الجنة أفابت ليفي ومجتوشا أنا غزانا تشند الشرك ونشكو نيوازا المخرج من الملة نيوازا مسلم شوانا ibuna ya tun soko <laughs> ga walaya alitan da cewa su kuma ya gani wa ga huwa lalazi ya ƙbalu taubata al'ibadihi wa ya fi wani sayya'at wa ya alama mata falon so ci gayi za a ji gotu ba ya wuce shi na mugai fabe wuce shi ya tule fi ajo ga mai tuna da fife ya na zawon gishe jina gole ya wugwa ga zan da fawo bai waya sai toci zando lawa da ramawa sai tsoci tsoci ke yi da in tu'azibuhum fa innahum ibaduk gole mai gaziyo annabi isa alayhi salam su ko gaji jamman na zaba? wuje wata yau wa in tagfir lahum wa gabe fabiyayi ke tule fi haji lugwa ce yi tule fi haji fa innaka antal azizul hakim ita da zai sanawa yau Igba oyo ki anabi isa yin yo? ani za azaba alaza da rama pata etun zuyo etun soci ina aya guba ba ne wunin bugu ga di kwankuro taga zanudo cha lawi alo alijanna fuki ya mai ngala to shefa na ga da bayan zaguru shi pata na soku gumi yayi ga kul man zallazi yashfa'u indahu illa bi izni to za boza fuki ya mai na sai soku ga da buwani wace da ka ba tiya wani mewa tsaye batun guro ibu za ki bikin na wani na mewan wacce ta gwawa ne wani zai ba wani ne sai zai ba sakwana ne kullum layi shafatu jami'a gara wani mago mai musulmi ji ita akida yi ji da alamarin na shi imisan al'umma musulmi ji tu akida wangi na ƙur'anu wuna alagwasu a ta ya gani bai akida kada na cile babu bawa nabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam a ta ya gani bai kiyo zunga ji da shani ya wuce gurujo amma zai ga waliji ziji ti walijo annabawa su kuji a ga ta darja farko ya babu. ngala al-imam tuhawi ga nabiyyun wahidun afdalu min jami'il awliya'i annabi sokon ni ga wali na bai je bata shi dai matsayin annabi shahada bugu ga Allah sunna annabi ndo ci sun gwa ko fe zabe akide ga annabi sokon ndo ci sa a ga wabe na ka soko ga wabe na annabi sokon ro ga la sunnu da me yi na hu ga wabe gi ha hu ga wabe na ka soko jira ma wa e za zadabo jira ma o cikin ba annabi soko ji kwata soko ga so yi la jelozo yada'unana haufan kitocin a yi tisha ne abu suratul an biyayo su ko ba za ya yi yada'unana ragaban wa rahaban wa kano lana kashi'i lalai tipe ilajilozo itso abi azame ime gigura mu ya sifa na ba su kuli kano kanu yusabiquna fil khairat adana bitu al khairi amma famba beto alkhairi haji lalai tipe tsoci ya e jiya tsoci gan yi biya zaɓe a aljanna tuwaira a sa zanen a ya fetu be a ya fetu be na zai zai fede yi na za san na a tsoma wuwa san kya a ga aljanna da gwaba a ga alkhaya za da gwaba a ci a zai ji tasu gona. su ko ya yi fahimta wangi zajittacciyar fahimta kanan akida kanan su ko ya arzikin baro na bi akida sakwa akida sakwa mai gane zanya sai bai ilimi ilimi ilimi kai dasan saudiya yi bai gina bai ilimi akida na jikpata a wasu sama kijan ilimi kur'an bai hadisi jilajilozu ilimi tawhid wanda an yi yaji shi babu tawhidi wa zaye a littafi fata ne ya fi kiwo ya hadisi amma akida na jefe gurubo a za wani ilimin tafidiyar na dabuwa gurgudu ne ganin social work wudu bai ga cibicin su kufa da mai subhanaka la hama bi hamdik ashadu allah ila ila an astafirka wato bai